نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne daidai da daren tara ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 12 ga watan march shekara ta 2011 wannan shine kasan na 205 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al-imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala karatu a cikin babin a kitabul kusufi ko ma'ana matattarar da ke bayanai dangane da hukunce-hukuncen kisfewar rana a inda muka bi muka tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa a yau sai imam al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu sujudil qur'ani matattarar da ke bayani dangane da sujudar al-qur'ani malam yake cewa a cikin wata nuska ta sahihul bukhari wadda ba ita ce muke rike da ita ba ya zo da abuwabu sujudul qur'ani ne sai ce kaza lil mustamli haka riwayar ta zo daga al'imamul mustamli almajirin imamul bukhari ne cewa abuwabu sujudi al-qur'an Wani gairihi. ga wasu kuma sai ya zo da babu ma ja'a fi sujudil qur'ani wa sunnatiha wanda za mu zo mu ji wannan babin na fata an gane a cikin ainihin riwayar asaili ko usaili a wannan wuri madadin wasu natiha sai zo da wasu sunnatihi insha Allah ina fata an gane sannan sai ya ce wa fi al abwab wa al basmala li abi dharr almajirin bukhari shi kuma abu zarri a cikin tashi riwayar sai babu bismillahir rahmanir rahim din ina fata an gane wato shi wannan littafi jama'a al-imam al-bukhari da ya rubuta shi ya rinka yawo ƙasa ƙasa yana tara nau'in mutane guda biyu akwai dirasa amma imam al-bukhari yana tara musulmi yaje ya ware wasu babuka sai ya karantar da su mahauta ne teloli ne tunkoki ne yan kasuwa ma'aikatan gwamnati sai a sa rana sai a taru sai ga mutum kamar dubu goma sun taru a gari ɗaya imamul bukhari ya karantar da su wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kowa ya koma garinsu yana murnar ya samu albarkar zama gaban babban malamin hadisin duniya ya ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga haka sai ka ga alaƙa sai ta haɗu tsakanin wani ya zo daga ƙasar azerbaijan wani ya zo daga ƙasar tajikistan wani ya zo daga hijaz ita ce makka ko madina wani ya zo daga masar sai a haɗu sai ka ga wannan yana da buƙatar wannan sai kuma su ci gaba da karantar da juna haka ake duk sanda aka haɗu ɗaliban ilimi a wurin wani malami sai kuma ka ga ai ga wani shi ma ya zo neman ilimi kai ma ka zo amma sai zama an haɗu kuma an amfanar da juna ina fata an gane na biyu imam bukhari ya rinka tara ɗaliban ilimi su ne irin su wannan alusaili al-mustamli abul karima abu zarri yana karantar da su gari ya gari to wannan littafi sai malaman duniya sai suka ɗauki aiki irin wannan na imam al-bukhari don haka duk duniya babu littafin da Allah ya albarkace shi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan littafi akwai malaminmu. kusan mu ce tun kan a haife mu ko muna yan tatsitse ma'ana fiye da shekara hamsin ya saka karatun wannan littafi sahihul bukhari ya karantar da shi a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam abdul muhsin al-abbad a bara ya shigo jami'ar islamiyya yana farin ciki ya ce yau shekara ta hamsin ina karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce don haka yau ina cikin farin ciki yau ita ta cika shekara ta hamsin da karanta fara karantar da hadisi manzo Allah ya ce duk abin da wani ɗalibi yake so ya faɗa zan sai mishi ba irin malaman bane ne waɗanda su kuma ran nan za a tara sadaka su ci shi yana cewa duk abin da kake so ne kuma wallahi ko jib ka faɗa ko irin ta shugaban ƙasa ce zai sai maka yana da kuɗi ba wai fukara uba ne ina fata an gane Malam Abdul Muhsin Al-Abbad ya ga makarantar da Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Abu Dauda duk ya ga makarantar da su waɗannan littafai har su Ibn Maja da sauransu ma'ana kutubu sitta zuwa bara kenan sai ce kai lokacin da ya fara karantar da Sahihul Bukhari a lokacin ba a ɗauka ba damu ba don haka yanzu sai ya faro karatun ya ce zai fara mai yiwa Allah ya taimake shi kafin ya rasu ko zai karasa don yanzu ya kai shekara saba'in da wani abu ma'ana tun yana shekara ashirin da wani abu haka suke tun suna shekara ashirin da wani abu suke fara hidima ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake ƙoƙari kenan jama'a manufar mu kenan a darul hadis, hikimar da ta sa aka sa makarantar darul hadis ba wai hadisi ake karanta ba a tabarruki ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha farubba muballaghin aw amin sami'in wanda da ya ji maganar manzon Allah hadisin manzon Allah ya haddace shi kamar yadda yake ya je ya isar da shi kamar yadda ya haddace shi manzon Allah ya ce Allah ya haskaka mishi Allahu akbar shi yasa shi wannan malamin Abdul Muhsin Al-Abbad sai da ya sharhin wannan hadisin a cikin mujalladi guda ya kawo riwayoyi da fassarori da jawabai na manyan malaman duniya to ire-iren waɗannan ayyukan abin da muke so a yi tarbiyyar matasa kenan madadin ku ta yada kiyayya da gaba a tsakanin musulmi da ahlus sunna ku je ku ta karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wannan littafi ne mai albarka duk duniya inda ka je duniyar musulunci ana karantar da sahihul bukhari imma lil ko dai a tara jama'a a karantar da su kamar wannan karatun da muke yi wa imma lil khassa ko a samu wasu waɗanda ake so su samu specialization a kan shi su kware a kan shi sai kaga ana karantar da su littafin ana karantar da su ilimin mustalahul hadith sannan ana karantar da su wasu littattafai na musamman akan ilimi dangane da sahihul bukhari shi yasa kaga a ƙasan nan babban gwarzo da ya lamunce karantar da wannan littafi shekara ɗari biyu da ta wuce shine malam abdullahi gwandu shi yasa da ya karantar ya karantar ya karantar sai zo ya rubuta littafi sirajul qari game da ilmomin wannan littafi sahihul bukhari ina fata an gane shehu usmanu a cikin ainihin abin educational system ɗin shi tsarin karantar da al'ummar wannan ƙasa a daular usmaniya sai ya tsara dukkanin sarki wajibi ne ya zama malami don asali su ɗan fodiyo ba wai sarakuna ba ne malamai ne masu karatu da karantarwa da wa'azi amma juyin juya hali ne mai da su kamar yadda sarkin zazzau ainihin wato na ƙasar nan na wancan zamani shine ainihin jatau ba sarki ba ne a salatan ma'ana gari ne asalin garin zazzau ba an yanke shi bane a matsayin masarauta ma'ana kamar tsangaya ce ta ilimi to wane ne babban malami wane ne profesa wane ne chancellor shine jatau daga ƙarshe shine sai abin ya juye sai ya zama imara don haka malamai ne shi sa kullum nake cewa duk inda ka ga gida a cikin garin zaria daga yanzu da muke magana zuwa shekara ɗari biyu ka bincika akwai malami a gidan ko limami ko alkali mafi karanci a samu ne ko mai zuba butan masallaci ba wani gida da za a samu tun shekara ɗari biyu har yau ‘yan caca ne ƙarya ne ba dai a cikin garin zaria ba babu don haka ƙasa ce ta malamai shi sa wannan garin ne kaɗai ba a yi wa ɗan fodiyo musu ba don haka nan garin sunna ne nan garin tauhidi ne nan garin karatu ne ina fata an gane to in kun fahimci wannan sai ɗan fodiyo a cikin tsarin shi sai ya tsara duk sarki dole ya zama malami ya yi tafsirin Alƙur'ani ya yi musu jallalaini dole ne ya karantar da sahihul bukhari dole ne ya karantar da risala sa'an nan kuma shi ne zai musu alƙalanci shi zai musu limanci idan watan azumi ya zo to duk sauran karatuttuka sai a aje su da safe sai a yi ashifa tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan da yamma kuma fa sai a yi tafsirin alqur'ani sannan da daddare sai kowa ya je huta bayan an yi sallar tarawih wannan shine tsarin dan fodiyo me yasa yanzu a majalisar sarakuna me yasa a masallatan sarakuna ba a karantar da sahihul bukhari sarki na ƙarshe da ya aiki da wannan nazariyar shine sarkin Kano Muhammadu Sunusi Allah ya gafarta mishi aka zo shi kuma aka samu matsaloli na siyasa tsakanin shi da Sardauna aka cire shi aka je aka tura shi exile ta can Bima jihar Gombe ta yanzu ƙarshe aka ɗan samu aka yi mai alfarma shine ya dawo ya ɗan gina gidan shi gashi nan a bakin kogi in zaka shiga garin Wudil a lokacin ya zama dole sai ya fake kuma da mutanen ɗariƙa don ya ɗan samu a ɗan rinka samun na kunu a ɗan rinka samun ‘yan karamomi da sauransu shi ya sa da yake shi ya san malami ne shi na sunna ahalus sunna ne amma ya samu kanshi a hala ittirariya kai ɗan bana bakwai baka sani ba sai ya rubuto malawa bakar gumi takarda a ɓoye ya yi sallama ya gaisuwa ya yi wasiya ya yi jawabi ya ce do Allah shi ahalus sunna ne ƙur'ani da hadisi amma ya samu kanshi a wani hali waɗannan abubuwa da aka ga 'yan ɗariƙa sun yanyame shi ba haka ya so ba wani hali ne da yake fatan in ya mutu abubakar gumi ya fito da wannan takarda ahli sunna su yi mishi addu'a na haka muna zaune da la'asar ya rasu an yi mishi jana'iza malam abubakar gumi ko ya fito da wannan takarda ya karanta ta aka yi mishi addu'a ya ce ga ta da rubutun hannun shi to sarkin Kano Sunusi shine sarki na ƙarshe da ya rinka bin wannan nazariya kaga shine babban malami shine limami shine alkali shine mai tafsiri shine malamin hadisi shine malamin fiqhu duk gaba daya waɗannan su ne tsarin to babu ƙasar da za a je ana karantar da sahihul bukhari jama'a ba ku ga sun samu natsuwa ba shi yasa ɗaliban ilimi da kuka to daga jihar Niger ne daga Sokoto Katsina ne daga Bauchi Port Harcourt kowa ya tsaya ya nakalci karatun wannan littafi ka je garin ku ka zama kai ne marji'in su addini ka zama kai ne za su dogara kana karantar da su waɗannan ilmomi sai ka ga a hankali ana nan ana tafiya bayan shekara biyar bayan shekara goma sai ga an sauke sai ga an samu ɗimbin ilimi mai yawa amma wallahi a zauna a bar mutane sai wa'azin ƙasa sai wa'azin mako sai watan azumi ya zo a yi tafsiri ko in wata hayaniya ta fito ku ce ba ku yadda ba wallahi tallahi ba abin da za ku haddasa wa al'umma sai rikici amma ahalin sunna ba ahalin fauda ba ne ba yan hayaniya ba ne ba wai zama za su yi sai an tsaye da ɗan takara ka za su zo su ce ba su yadda ba sai an tsaye da ka za su ce a'a tun farko yaya kuke yi dama menene system ɗinku a cikin waɗannan tsare-tsaren ne tafiya tana nan tana ƙarfi wata ran sai a ce majalisi kaza ya tsai da ɗan takara kaza amma yaushe za ku tsaya kawai kuna jiran suna can mashaya taba wasunsu ko azumi ba sai da watan azumi zuwa suke GRA ana gasa musu raguna suna ci a can suke taron yadda za su tsaye muku da ɗan takara sai an tsayar kuma shi shikenan wayan izala za a to sai a yanke a zo da wando three saboda imani a ce nisfi saq in za a zo wurin yan dariƙa a sawo hirami a riƙo carbi ya to yana wani hajijiya yana fyace majina duk wannan yaudara ce duk wannan yaudara ce sai kun shiga cikin taitayinku kun yi wa kanku abin da ya kamata ina fata an gane saboda haka imam al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu sujudil qur'ani da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun matattarar sujudar alqur'ani wato a cikin alqur'ani akwai wasu wurare masu yawa waɗanda kana cikin karatu sai a ji ka faɗi yi sujuda a sallah ko ba a sallah ba to waɗannan wuraren su ne muke so mu ji daga wanda aka saukarwa alqur'ani din sannan kuma sai ɗaliban shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi tsira da aminci su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda gare su to shi ne sai ce babu ma ja a fi sujudil ƙurani wa sunnatiha babin da ke bayanin hadisan da suka zo ko hukunce-hukuncen da suka zo game da sujuda alqur'ani ma'ana ita wannan sujuda ta alqur'ani yaya ake yin a ina ake yin ta menene matsayinta menene falalarta sannan wa sunnatiha da kuma yadda ake yinta. yaya ake yinta? ana kabbara a cikin ta ko ba a yi in an ɗago daga ita ana jilsatul istiraha ko ba a yi shine wa sunnatiha yaya ake yinta ta قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا الله أكبر wato sahabbai Allah ba su husnat ta'abir shine articulation of speech sun san yadda suke manajin kalmominsu magana ce mai tsawo sai sahabi ya baka labarinta a cikin sadara ɗaya da rabi wannan hadisi babban sahabi abdullahi dan mas'udin shi ya ruwaito shi ya ce ƙara sallallahu alaihi wa alihi sallama najma bi makkata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta suratul najmi a makka fasajada fiha sai yayi sujuda a cikin in Allah so ba da jima'a nan ba za mu kawo wuraren da ake yin sujuda a cikin kowace sura in Allah so to da yayi sujuda a cikin ta wasajada man ma'ahu duk waɗanda ke tare da shi sai suka yi sujuda arna da musulmi maza da mata saboda za ka zo ka ji a cikin wannan karatu na bukhari mai albarka yana daga cikin tsarin da'awar annabi sallallahu alaihi sallama annabi ba zai je ka ba muku wa'azi ba kwa so ba a yi ta yaki ana jefe jefe yasa ahlus sunna sai kun yi gyara akan wannan ko ce za ku yi wa'azi suka ce a'a za a yi yaƙi za a yi kaza shi kenan duk sun haɗu kan ba sa so sai ku bari amma in wasu na so wasu ba sa so sai a yi don waɗanda suke so in ya so su kuma waɗancan da ba sa so dama mun san fata wasu a najeriya ita ce yawan gudunka yawan ladanka yawan gudunka yawan ladanka haka suke cewa manya ɗiban fari kenan ina fata an gane to su ba sa so kenan amma akwai waɗanda ke so fa sai a yi amma in dukkansu suka haɗu akan ba sa so to ba za a yi ba to mushrikan makka akwai masu so a karanta qur'ani akwai waɗanda ba sa so to tunda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya gane haka idan qur'ani ya sauka sai zo ya same su suna tare sai ce ya ku dangi na quraishawa Allah ya sauka min da qur'ani ko kuna so in karanta to in aka yi dace majalisin akwai waɗanda suke so sai su ce a karanta mu ji sakon ubangijin naka sai annabi ya karanta in suka ce ba ma so ba ma so sai annabi ya yi gaba sallallahu alaihi wa sallam. akwai abin da ya fi musulunci tsari jama'a babu shi yasa duk inda kuka ji hayaniya to it is a foreign ideology aƙidoji ne da manhaji na 'yan oda amma musulunci komai a tsari yake gudanar da shi to a nan an yi dace suna so da ya zo sai karanta musu suratun najimi da ya je gurin sujuda sai ya faɗi sai sujuda to arna da musulmi duk gaba ɗayan waɗanda ke wurin sai suka faɗi suka yi sujuda ghaira shaykhin sai wani tsoho akhadha kaffan min hasa sai ya danko tsakuwa tafi guda haka au turabin ko kuma ya danko ƙasa tafi guda Farafa farafa'ahu ila jabhatihi sai ya ɗaga ƙasa ko tsakuwa zuwa ga goshin shi wa qala ni hadha sai ya ce ni wannan ya ishe ni wato ba sai ya faɗi ya yi sujuda ba yake cewa shi daga tsaye ma in ya ɗan kofa kawai tun da dai ƙasa ce ko tsakuwa ta isar mishi abdullah dan mas'udin ba a da zalika bayan an yi wannan abu da aka tafi yakin badar sai na ga an kashe shi kutila kafiran an kashe shi a matsayin kafiri abinda ibn mas'udin yake ishara shine duk wanda ya wulakanta alqur'ani sai yayi mugunya cikawa duk wanda ya wulakanta alqur'ani sai yayi mugunyar cikawa abin da ainihin wannan hadisin yake nuna kenan to mahallin shahid shine annabi ya karanta suratul najmi ko da ya karanta ta yayi sujuda ko bai ba yayi dan haka kamar yadda zaka zo ka ji tattaunawa da malamai za su yi ana sujuda wuri kaza ba a yi wasu zaka ji sun kore amma gaskiya tun da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi to na annabi shine daidai sallallahu alaihi wa alihi sallama to babban malami al-imam hafiz ibn hajar yake cewa wa qad ajma'a al-ulama'u ala annahu yasjudu wa fi asharati malamai sun haɗu akan cewa yin sujuda ɗin daidai ce kun ji hukunci na farko don haka ya halatta sunna ce wasu malamai ma suna cewa sunnar tana da ƙarfi saboda dalilan da za mu karanto na cewa idan musulmi ya karanta ayar sujuda idan ya faɗi sujuda sai shaidan ya kwashe a guje yana ihu yana bayyana hasarar shi cewa ya shiga uku ya lalace shi aka fara umarni yayi sujuda yaki don haka wuta ta tabbata gare shi yau ga musulmi an ce yayi sujuda yayi don haka ya samu aljanna to kaga tana da falala kenan to malamai suka ce yin sujuda din daidai ne sannan kuma duk malamai suka ce akwai wurare guda goma waɗanda duk malamai kalmar su ta haɗu akan ana yin sujuda din wahiya mutawaliya waɗannan wurare a jere suke da juna illa saniyatul hajj wa sad sai dai a cikin suratul hajji akwai wuraren sujuda guda biyu kamar yadda muka ce za mu zo mu bayyana to wuri na biyu dab da ƙarshe to nan ne malamai suka saba da kuma sad inda za ka ji annabi dawuda ana ba da labarin ainihin annabi dawuda ya yi ruku'u ne to ina matsayin wannan wuri to sai wasu suka ce babu sujuda wasu suka ce akwai to duk malamai sun haɗu akan wuraren sujuda guda goma sai dai waɗannan wurare wa azafa malikun sa'ad faqat amma maliku sai ya ce a'a sa'ad ce kawai ba za a yi wasu juda ba amma za a yi a cikin saniyatul hajj wuri na biyu na hajji shafi'i والشافعي في القديم ثانية shafi'i kuma yana da fatoyi guda biyu da can kafin ya tafi karo ilimi fatoyin shi ga irin yadda suke da ya tafi ya karo ilimi sai fatoyin shi suka rinka sauyawa akan wasu abubuwa shine sai ga an ce qala shafi'i fil qadim qala shafi'i fil jadid a fatawar shi ta da ga abin da yace a sabuwar fatawa ga abin da yace kuma tunda malamai suke ba su taɓa cewa tufka da warwara ba saboda malamai sun gane cewa dukkan malami bincike ike to duk lokacin da ya wata magana yanzu ana nan sai aka ji yayi wata magana kuma a zahiri tana karo da ita malamai ba cewa suke yayi tufka da warwara ba sai su ce ya ƙara bincike kenan ko kun fahimta jama'a ya ƙara bincike kenan na haka imamu shafi a tsohuwar fatawashi shi da ya zo sai yake cewa ainihin sai dai ainihin wato wuri na biyu a cikin suratul hajji wa fil jadidi a cikin ainihin sabuwar fatawashi fa sai ce hiya wa ma fil mufassal ya ce da ita wannan ɗin wadda a da ya kore ta ya ce kuma za a yi mata sujuda haka kuma da ainihin wato wuraren sujuda na al-mufassal sune na wajen iqra da na wajen suratul inshiqaq sai ce wa huwa qawlu ata a cikin malaman tabi'ai ata'u shi ma ya faɗi haka irin yadda magana shafi'i ta kasance a cikin sabuwar fatawar shi wa an ahmada misluhu fi riwayatin ahmad ma a cikin wata riwaya ya faɗi irin fatawar shafi'i wa fi ukhra mashhura a wata shahararriyar riwaya daga imamu ahmad wadda ita ta fi shahara ziyadatu sad sai aka ji imamu ahmad ya ƙara da sad ma'ana ya tabbatar da za a yi sujuda a dukkanin waɗannan wurare guda goma har da wuri na biyu na suratul hajj da kuma sad wa huwa qaulul layth wa ishaq wannan fatawa ita ce ta daidai da maganar laisu da ishaq wa ibn wahab da abdullahi ibn wahab cikin malikiya wa ibn habib min al malikiya da al Ibn ibnu habib daga cikin mazhabin malikiya wa munzir da al'imamu abubakar ibn munzir wanda malamin mai risala ne wa ibn da al ibn surayjin min shafiiyya daga cikin mazhabin shafi'iyya wa an abi hanifata mislahu al-imamu abu hanifa shi ma ya faɗi magana wadda take iri ɗaya da waccan magana wadda asali ta shahara daga imamu ahmad lakin nafasaniyatul hajj sai dai ya ce duk waɗannan wurare za a yi sujuda amma banda suratul hajji a wuri na biyu wa huwa qawlu daud al imamu daud malamin daud malamin zahiriya mana babban mai mazhabin kenan shi ma ya tafi akan haka wa azalika zalika malam ibnu hajar ka kaji waɗannan maganganu to to bayan su akwai aqwalun ukhra akwai waɗansu maganganun daban minha an ata al-khurasani daga malam ata'u al-khurasani al-jami'a yace duk inda wuraren sujuda suke a qur'ani za a yi illa saniyatal hajji wal inshiqaq sai dai wannan wuri na biyu na suratul hajji da kuma suratul inshiqaq wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjuduna yace banda waɗannan wurare wa qila bi isqatihima wa isqati sad aidan a wata fatawar daga ata'u aka ce ya ce a cire ainihin suratul hajji a cire suratul inshiqaq sannan kuma da ita ma sad din wakila aljami' mashru'un a wata fadar wasu malaman suka ce duk inda wurin sujuda yake a qur'ani an shar'anta ayi sujuda zaka ga guda goma sha hudu ne zuwa sha biyar walakin al'azaim al'araf wa subhan wa salasul mufassal sai dai suka ce manya-manyan wuraren sujuda din su ne na suratul araf da suratul isra'i da kuma guda uku na suratul mufassal za mu zo na, na surorin mufassal abinda ake nufi da mufassal su ne na wajejen suratul najmi din nan da makamantansu ruwa an ibn mas'udin an ruwaito wannan fatawa daga ainihin wato ibn mas'udin wa an ibn abbasin ishi kuwa ibn abbasin cewa alif lam mim tanzil wato suratu sajada za mu zo mu ji wurin nata insha Allah da kuma hamim tanzil ita ce hamim tanzil sajada wan najm waqra da iqra shi ibnu abbas yace waɗannan kadai ake wasu juda wa an sa'id ibn jubair mislahu sa'id dan jubair yace duk ana yi wa wuraren sujuda waɗannan da ibnu abbas ya faɗi bi isqat iqra yace amma a cire iqra wato ana yi wa ainihin alif lam mim tanzil ta da tanzil da kuma suratul najmi amma banda suratul sajada ai banda suratul iqra an gane jama'a wa an ubaid ibn umayr mislahu lakin bi isqat najmi ubaidu dan umair shi ma sai fatawa irin ta ibn mas'udin amma sai yace za a yi alif lam mim tanzil ne da hamim tanzil da iqra banda suratul najmi amma kuma shi sai ce wa isbatil a'raf za a yi a cikin a'raf wa subhana da kuma suratu subhana ita ce suratul isra wa an aliyin shi kuwa sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda cewa ma waradal amru fihi bisujud azima dukkan wurin da umarni ya zo cewa fasjudu kamar fasjudu lillahi ko makamantan haka ya ce to wannan wurin dole ne in kaga irin haka وقيل يشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه والثناء على فائله wasu malaman da suka taya sai suka ce a'a duk wannan wakila wakilan ma a aje ta duk inda umarni ya zo a ƙur'ani cewa a yi sujuda ko duk inda yabo ya zo ga wanda ya sujuda to kai ma ka yi sujuda Ausiƙa masaqal madhi ko kuma maganar ko da ba yabo ba ce ƙarara in dai ta zo da salo na yabo to kawai za ka yi sujuda a wurin sai ibnu hajar ya ce wa hadha yablughu adadan kathira to kaga in wannan ne wuraren sujuda za su yawa qur'ani dan wuraren da aka ambaci kalmar sujuda da umarni da sujuda da yaban sujuda ai suna da yawa qur'ani to kaga daga nan zaka gane hikimar bayan duk maganganun da malamai za su yi wajibi ne a samu abin da yake daidai shi yasa wanda da yake sauraron wannan karatu namu na sahihul bukhari shine na ɗari biyu da biyar ya je saurari kaset ɗin tafsiri da muka karanta na muqaddimar tafsirin ibnu kafir na makon da ya gabata ba zan iya kiyaye lamba shi banda wanda ya kiyaye na tara kenan ko shine na ƙarshe dai da muka yi mun tattauna a inda ibnu kafirin yace ce a cikin tsarin ilimi ba a kawo saɓanin malamai kawai sai a yi shiru ya ce wannan bata lokaci ne kamar yadda kuma ba a kawo wasu maganganun a ki kawo sauran so ake malami ya biya ƙure duk iya abin da binciken shi ya kai ga sannan kuma ka gane waɗannan saɓani da kake ji yanzu wannan malami ne ya biya tattara maganganun wuri ɗaya shine aka samu haka an fahimta amma yadda al'amarin yake kamar CNN ce ta bada labari ta ce an yi girgizar ƙasa a ƙasar Japan mutum ɗari sun rasu a daidai lokacin sai aljazira sai ta ce mutum ɗari da talatin a daidai lokacin sai ka ga tashar BBC sai ta ce mutum saba'in waɗannan abubuwan kai ne da ka haɗa figures ɗin da ka haɗa wannan ƙidaya sai ta bayyana an samu saɓani tsakanin bada da labarin amma CNN sadda take ba da labari ta gamsu akan abin da take faɗi haka waccan ma haka malaman nan sanda kake jin ibnu Abbas yake cewa kaza a zamanin nan Imam Malik baya duniya Abu Hanifa baya duniya Ishaq dan Rawiya baya duniya a zamanin nan Ata'u in yana duniya to ma ba malami bane shi ɗalibi ne bayan da ata'u ya zo ya zama malami ibnu abbasin ya rasu a lokacin shi kuma da yake wannan jawabi abu hanifa a lokacin nan in ma yana duniya to ba malami ba ne shi ɗalibi ne a wannan lokaci da abu hanifa ke nashi fatoyin idan har imamu malik ma yana duniya a lokacin ba malami ba ne shi ɗalibi ne a lokacin da imam malik yake nashi fatoyin shi kuma imamun nawawi da imamul bukhari da su ibn hajar ba sa duniya su kuma to kaga daga baya ne kai ka zo sai ka tattara da ka tattara sai ka gama maganganun kamar suna saɓani da juna sai Ibn kafirin ya ce to a babi na ilimi dole ne sai ka ba da labarin maganganun dukansu kakka rage ya ce don ta iya yiwa wadda ka rage ba ka faɗa ba ta zama ita ce daidai na biyu ya ce in ka gama bayarwa da labarin maganganun sai kuma ka dawo kowace ka tattauna ta da dalilinta da ƙarshe sai ka tabbatar da wadda take daidai ko kuma waɗanda suke daidai don wata mas'alar a cikin mas'ala ɗaya jama'a akan samu mas'aloli guda biyu su iya zama daidai saboda dangantakar yanayi misali suka ce faman lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yuhkaina madhhaba yusalli wa yaqdi aksa ma qala maliku wa asbaghu yaqdi wal ada'u li ashhaba mutum ne jama'a bai samu ruwan alwala ba to yanzu ya zai kenan ba sai taimama ba to babu wurin taimaman ma an ji an ɗauke ka an jefa ka a sel duk kashi ne duk fitsari ne kaga ba wata fatawa da ta ce za ka yi alwala da fitsari ba wata fatawa da ta ce za ka dangwali kashi ka shafa a fuskarka da matsayin taimama to yanzu kaga shine suka ce faman lam yajid ma'an wala mutayammaman wanda bai samu ruwa ba bai samu wurin taimama ba sai suka ce fa arba'atul aqwali na mazhaba maganganu guda hudu ne a mazhaban malikiya magana farko yusalli wa yaqdi suka ce yayi sallah a nan gurin da kashi da fitsarin amma duk ran da ya fito zai rama sallah kaji magana farko sai ya ce aksama qala maliku akasin abin da maliku ya faɗi maliku kuma ya ce kada ya yi sallar kuma duk ran da ya fito ba zai rama ba kaji mazhabi na biyu wa asbagu ya kadi malam asbagu ya ce ba zai yi sallah a gurin ba amma in ya fito komai daɗewa zai rama wal ada'u li ashhaba malam ashhabu kuma ya ce zai yi sallar a nan a kashi da fitsarin amma ba zai rama ba to yanzu waɗannan maganganun guda hudu a ƙasanmu yadda muka karatun zaure muka gada daga wurin mu me suke cewa sai a ce duk wanda ka ɗauka ya yi to ka je fatawa ta biyar kenan <laughs> ko kuwa duk wanda ka ɗauka ya yi a'a asalin abin da ya jawa malamanmu haka jama'a wato wallahi ba za ku iya gano waɗannan matsalolin da kurakuran da educational system na ƙasar hausa yake ciki ba sai kun yi wannan karatun sannan sai kun yi karatu ingantacce shi yasa ahalin sunnan Najeriya wallahi ku yi marmaza ku tsara wa kanku nazariyar da wannan syllabus ɗin da suke alfahari da shi ya zama kafin ɗanku gemu ya fito mai ya zama ya karance shi shine qawaidi ahlari ishmawi iziya risala askari qurtabi muktasar wane ne kaf za a iya karancewa yaro a cikin shekarar shi tara a duniya sai a wayi gari lokacin da zai zo ya iya karatun sunna duk abin da ya taso wancan din zai iya sa baki amma yanzu wallahi ba ɗaliban ilimi ba dewa malaman da ake cewa malaman ahalus sunna na Najeriya wani ko muktasar bai taba taba ba duk ya gama hayaniya zai maka dokin mai baki ya fi gudu ne ai ba kuwa aiki da ai ba aiki kaza kana ce mishi a cikin muktasar an ce kaza sai ka ji jikin shi ya yi sanyi abin da muka yi wani kenan sanda suka je suka sa alhazai suka yi ta yanka raguna lokaci bai ba ya fara hayaniya kawai akwai wani bookshop kusa da ka'aba kawai na shiga sai na jawo muktasar sai na ce ga magana a muktasar sai ce a ah, to shikenan gaskiya ne na ce a ah, duba mana a ah, ai shikenan akar makalla na ce a duba a karanta na san kawai duk papa lolo ne ina fata an gane duwawun tsumma ne kawai baka sani ba shine papa lolo ina fata an gane saboda haka jama'a waɗannan maganganun aka kawo su sai an bi kowace an tantance to yanzu kaga fatoyin nan guda hudu game da taimama za ka iya samun yanayin da kowace za ta iya zama daidai da gwargwadon yanayi misali yusalli wa ya yayi sallar kuma ya rama sallar tunda a malikanci ake magana idan aka kulle shi a wannan gurin su waɗannan da suka ce sallar me suke cewa ya sallar in ya fito zai rama ƙaddara ya fito da sauran lokaci me suka ce suka ce mustahabbi ne ya rama karanta ahalari suka ce wa kullu i'adatin fil waqti fa duk inda aka ce ya rama akan lokaci to mustahabbi ce ramawar kaga yanzu yusalli wa yaqdi to maliku kuma da ya ce la yusalli wa la yaqdi fa shine ya dubi wurin da ke najasa ba zai taba halatta a yi sallah ba to ya fito kuma lokaci ya wuce kaga sallar ta fadi ashhabu ya ce me yusal eh, menene wal'adau ada'u li ashhaba ashhab ko cewa yayi sallar amma ba zai rama ba shi ko wancan cewa kada yayi sallar amma in ya fito zai rama kaddara an kulle shi karfe biyu sai ya ji ana can ana daidaitawa za a fito da shi karfe hudu kaga ba zai sallah zahar din ba sai ya bari karfe hudu in ya fito sai ya hada ya sallah zahar da la'asar din wato abin da nake so nuna maka wani lokacin idan malaman suka yi sabani ka ga sabanin da suka yi ɗaya ne daidai sauran duk kuskure ne wani lokacin za ka ga duk guda hudun gaba ɗaya kuskure ne za ka je ka nemo maganar da take daidai ne wadda ita ta daidai da nasu sai ga ta saba duk fatoyinsu to wani lokacin sai ka samu guda biyu daga ciki za su iya zama daidai da gwargwadon yadda yanayi ya hukunta sau da haka ina fatar duk wanda ke sauraron wannan karatu na bukhari ya yi ƙoƙarin ya samu wannan kasusuwa na tafsirin Ibn kafirin tafsiri ne na ɗauko alal manhajiyyati salafiya wanda tsakani da Allah ban taɓa yin shi ba dama ne alkawarin cewa in Allah ya so yawma min dahar zan samu lokaci a rayuwata manyan tafsiran musulunci guda biyu ina son sai na karance su kaf koda da talhisi ne shine tafsirin ibnu kafirin da tafsirin al-imam al-qurtubi to wannan aiki ne muka fara saboda haka yana da kyau ka je ka samu wannan kaset zaka ji tattaunawar dan haka kuskure ne a ce in malamai sun yi sabani sai a ce duka daidai ne a dole a tabbatar da wacce ce take daidai to sai mu dawo mu dubi maganar da na fara abin da yasa a ƙasar nan suke faɗin haka jama'a galibi ba a karantar da su ilimin da ake bi a tantance maganar da take daidai ba ne in aka karantar da shi ƙila alaiha ƙila alaihi ƙila alaiha in kanar musira ƙila alaihi in kanar musira sai kenan sai a bar maganar kenan tammad bihamdillahi sai akar maka Allah wanne ne daidai sai ce duk daidai ne dan shi ma malamin haka ya bani baki in baka fassara amma da a ce an koya mai ilimin usulul fiqh da a ce an koya mai ilmul jarh wa ta'dil da ya iya nahau da sarf ya iya balaga da adab ya iya waɗannan ilmomi da ake tacewa to da shine a yanzu a zamanance suke kiran shi al-fiqhul muqaran har digiri ake har diploma ake har masters da phd shine kaje ka karanci maganganun malamai ka iya sanin luggar da ake bi a tace a gane abin da yake daidai shi yasa 'yan najeriya ku tashi ku shiga duniya ilmomi suna can suna zaɓaɓɓaka suna haɓaka karka sake nan kawai su kifa maka kwando a ka da sunan rawani allah ya kiyaye to yanzu waɗannan maganganun baki ɗayansu su ne za mu zo mu yi ƙoƙarin tantance su insha allahu ta'ala waɗanda a cikin waɗannan karatutukan da muke za ka ji ana ta tabbatar da wuraren sujudu a taƙaice yanzu hadisin nan da makaranta ya tabbatar da ana sujuda a ina a suratun najmi to za mu zo mu kawo wurin insha Allah sai al-Imam bukhari ya ce babu sajadati tanzilu sajada babin da ke bayani akan sujudar da ake yi a cikin suratu tanzilu sajada za mu zo mu kawo gurin ƙarara insha Allah قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عبد الرحمن دان هرمز الماجر أبو هريرة يأتي ما لم عبد أبو هريرة يأتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر annabi ya kasance a ranar juma'a a sallar asuba haka abin yake kakkace a sallar juma'a idan gari ya waye ranar juma'a a sallar asuba annabi yana karanta alif lam mim tanzilus sajada a raka'a farko wahal ata alal insani na fata an gane malamai suka tattauna suka ce wallahu alam yana karanta wannan ne saboda dama annabi yana son fa'ali yana son arashi abubuwa su dace shine ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin muslim yace ita ce ranar da aka halicci annabi adamu aka hura mishi rai kaga a wannan rana za a ce ita ce ranar halitta kenan to ranar juma'a kuma annabi yace a ranar za a yi tashin duniya to waɗannan surori guda biyu sun haɗo ɓangarorin guda biyu ita dai Hal'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun tana magana dangane da tarihin kafin halittar mutum tana kuma magana dangane da yadda tarihin mutum zai kasance bayan ya rasu sannan ita kuma wannan sura alif lamin tanzil sagada tana magana akan halittar mutum kaga yayin da waccan ke magana akan halittar mutum wannan tana magana akan ƙarshen makomar mutum kaga ya dace da ranar juma'a wadda ta daidai da farkon halittar mutum ranar juma'a ƙarshen mutum ranar juma'a Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta waɗannan surori to kaga cewa yana karanta wannan sura alif lam mim tanzilis sajada yana baka shu'urin cewa in ya karanta yana me yana yin sujuda a ciki ina fata an gane to wannan kan babu shakka kamar yadda babban malami ibn hajar yake cewa qala ibn battal ibn battal yace ajma'u ala sujudi fiha malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu akan cewa a yi sujuda a cikinta wa inna makhtalafu fi sujudi biha fi salati inda suka yi saɓani shine idan an karanta ta a sallah za a yi sujuda ko ba za a yi ba wasu suka ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba maganar da take daidai shine in an karanta ta a sallah za a yi sujuda me yasa saboda dalilin haka ne ai bukhari ya kawo ta anan cewa annabi yana karanta ta a sallah inda baya sujuda a ciki kaga da hujjar ba za ta tabbata ba saboda haka annabi yana karanta ta sallallahu alaihi wa sallama a sallah kuma yana sujuda ina fata an gane babu sajadati sad babin sujudar da ke cikin suratu sad قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال babban sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara musu yarda ya ce, Sa'ad laisa min azaimis sujud. Ita Sa'ad ba ta daga cikin manya-manyan wuraren sujuda wadda za a ce dole a ce azima ce ba makawa dole a yi ya ce ba ta daga ciki amma dai wa kadra aitun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama judu fiha ce duk da ike ba ta daga cikin lallai ilalla sai an yi sujuda amma na ga annabi yana yi sallallahu alaihi wa dan ai annabi ba farilla kaɗai yake ba yana yin sunna yana yin mustahabi yana yin nafila dan haka abin da ibnu abbas yake cewa ko da yake ba farilla bane ba dole bane amma dai naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi dan haka yanzu menene abin da yake daidai kenan ayi sujuda din saboda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi haka ina fata an gane to kaga wannan ma ya tabbatar da sujuda sad yanzu mun ji sujuda wurare nawa kenan wurare uku suratul najmi da ainihin alif lam mim tanzilis sajada sannan sai sad na fata an gane babu sajadatin najmi babin da ke bayani akan sujuda a cikin ainihin wato suratun najmi to ta iya yiwa kace ce imam bukhari ya maimaita a'a a can ya kawo maka wancan hadisin ne dan yi hujja akan akwai sujuda a ƙur'ani ko babu akwai to yanzu kuma a ciki kuma sai aka samu cewa hadisin yana magana sujuda suratul najimi ne kaga hadisin ya zo da fa'ida biyu kenan ana sujuda a qur'ani akwai sannan kuma a qur'anin daga cikin wuraren akwai suratul najimi to sai imam al-bukhari sai ya ga cewa ya sake maimaita wancan hadisi amma ya kawo shi ta wata hanyar da ya samo shi ya kuma ƙara ƙarfafa shi da wasu hanyoyin don ya tabbatar maka akwai sujuda a wannan sura sai ce qala ibn abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn abbas shi ya faɗi wannan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kun fahimta jama'a wannan hadisin yana nan zuwa jama'a za ku ji ibn abbas shi ma zai ruwaito sujuda game da najmi nan yayi ishara hadisin ne bai kawo shi ba irin wannan ita ke cewa ishara ita ke cewa rawahu mu'allaqan ya ruwaito shi bai ambaci isnadi ba kun ga bai ma ambaci lafazin ba to sai ka ce wa ashara al-bukhari ila hadith ibn abbas farawa hadith ibn mas'ud yayi ishara zuwa ga hadisin ibn abbas amma kuma sai ruwaito na ibn mas'ud gashi shine wannan na fata an gani to bayan malam ya dan tattauna mas'alolin da yace insha Allah sai ce wastudilla bihi ala anna man wada'a jabhatahu ala kaffihi wa nahwihi la yu'addu sajidan hatta yada'aha bil ardi wa fihi nadharu kaji wata mas'ala ina mutumin da ya zo yin sujuda jama'a sai ya ɗaga tafin hannun shi sai sujuda akai bai yi sujuda ainihin a ƙasa ba kamar yadda wancan tsohon yayi sai wasu malamai suka ce to wannan dai sujuda shi ba ba sai ibn hajar amma sai ce akwai magana ko kuma sai bai yi magana ba wasu matsalolin da su su ibn hajar suke tattaunawa suna tattauna su a zamanin su ɗaliban su za su iya karasa sauran amma mu yanzu wannan sai a ta cin duhu in ka ce akwai magana to wace ce magana dan yanzu kai ana cewa bata yi ba sai ka ce eh saboda sujuda wancan kafiru bihi nazaru bai yarda da magana ka cewa ba ta yi ba ko kun fahimta jama'a to menene yake inkari dangane da shi ko dai awar ittifaki ko kuma magana ce wadda babu jayayya akai? kai ma'ana ta yiwu akwai malaman da suka ja akai? kai tunda kaga haka zai zo ya tattauna mana ita insha Allahu ta'ala ba za mu ce sai mun bibiye ta a yanzu ba za a dawo kanta insha Allah dan za a yi ta maimaita hadisin wannan tsohon to a can za a samu wata gaba inda za a zo a tattauna ina matsayin irin wannan ya karanta mana wata matsala irin haka jama'a shi yasa da ne tunanin ko wani ku zai hararo ta da ya magana dangane da taimama sai ce taimama ne da ƙasa ne ko abin da yake ƙasa ko makamancin haka sai ce ina hukuncin mutumin da guguwa ta taso sai ya tare ta haka sai zo ya shafa <laughs> ko kun fahimta jama'a ai ya tabbata mana da cewa ta yaba mata yi ko to zaka ga za a zo a tattauna da insha Allah قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم abdullahi dan mas'udin ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta suratul najmi duk inda kake karatun hadisi kaji an ce an abdullahi kai tsaye akai shiru to ibn mas'udin ne dan shine babba duk wani mai suna abdullahi cikin sahabbai to kasa yake da shi a shekaru kasa yake da shi a daraja kasa yake da shi a ilimi kowa ne ne ko abdullahi ibn umar ne ko abdullahi ibn abbasin ko abdullahi ibn zubair ko wane ne shine dattijo ya girme su a shekaru ya fi su karatu ya fi su daraja ya fi su komai don haka da kaji an ce an abdullahi to shi ake nufi don in gida akwai kuna da abubakar guda biyu da abubakar ɗan shekara talatin da abubakar ɗan shekara uku aka ce yanzu yanzu abubakar ya kai ta asibiti wa za a yi tunani <laughs> yawwa sai ka rinka lura da yadda abubuwan suke saboda kaga duk wannan kabayar da ake magana mas'aloli ne da suka faru a makka ko a lokacin wa yake magana su abdullahi dan umar shi kan shi umar din a wannan lokacin bai musulunta ba ba dan shi ba su abdullahi dan abbas suna ina suna can ana ba su nono suna tatata su abdullahi bin zubair kan ba a haife su ba dan shi aka fara haihuwa da aka iso madina dan haka duk wani abdullahi abdullahi da kake jin a cikin sahabbai in har yana da rai a wannan lokacin to yana can wurin uwar shi ana dafa mishi taliya ko indomi yana ta fama da faranti a tsakar gida waɗannan lokacin su ne shuhada'u su ne suke biye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in ka ji labarai irin wannan sai kwakwalwarka ta rinka ba da labarai ta rinka abin nan in ka ji yanzu kakanka ɗan shekara tamanin ko saba'in ka ji yana magana minista ribaɗo to ba ribaɗon ku wannan mai court ba a'a yana magana wani ribaɗon ne can kakan wannan naku na yanzu ministan sardauna so abubuwan sai ka rinka aunawa tun da yanzu kai da wa kake magana kana magana da wani dattijo ne wanda shi an ce ribaɗa bai ma san wannan ribaɗan ba sai ka ji ya ce an kashe ribado sai ka ce wani ribado sai ce kaɗa Allah tun kan a haife ka sai ka yi mishi dariya ribadon da yake magana daban da naka ina fata an gane da haka dole ne in kana harkar ilimi ka rinka fahimta kar ka zama dusa irin yan shi'a a cikin ilimi babu sa karkaru irin yan shi'a waɗanda duk maganar da ake saboda tsabar kidahumanci su kullun tunaninsu a wuri ɗaya yake dan shi'a ne aka yi hujja da littafi da aka nuna mishi aka ce gashi a sheikh sha shi ya rubuta sai ya ce sha ya ce mu ba ruwanmu da littafin sha saboda wai akwai sarkin gargajiya mai suna sha a ƙasar iran wanda shi khomeini ya kora to da ya ji an ce gashi waliyullahi sha shi ya rubuta wannan wai sai dauka wancan sha din ne ma'anar sha fa da farisanci kawai shine sarki to yanzu sarakuna nawa ne kuma wancan ba malami bane wancan sarkin gargajiya ne dan disco ma wannan kuma malami ne amma kaga saboda dusar kwakwalwa madadin ya zauna ya fahimci nan ana magana karatu ne ko kun fahimta jama'a shine matsalar da ake fama da ita to kai ahlus sunna dole ka zama kana da ainihin wato natsuwa a cikin harkar ilimi ko kun fahimta jama'a ba ba mutum ɗaya ne a duniya ba ko kun gane jama'a kamar yadda ibnu taymiya ya musu raddi a cikin minhajus sunna yace saboda sakarci yan shi'a a yau sai ka ga wai suna kyamar su sanya wa ɗa suna muawiya da aisha wai saboda suna kiyayyar muawiya sahabi da aisha uwar mu'minai yace yo ai wannan sakarci ne yace sun manta cewa waɗannan sunaye ne na larabawa dama akwai su tun kafin a samar da waɗannan sahabban sai ce yanzu kamar sunan aliyu da fatima sunaye ne na larabawa waɗanda tun a jahiliya akwai su to yanzu tun da akwai wani bama guje a jahiliya kafin musulunci mai suna aliyu tun da akwai wata bama gujiya mai suna fatima a jahiliya yanzu kenan sai mu kyamaci sanya wa 'ya'yanmu wannan sunan kaga gidadanci saboda haka dole ne ka rinka fahimtar al'amura a cikin ilimi kar ka zama kawai ka zama wani eh, abin nan eh, ba ka da fahimta ina fata an gane Allah ya kiyaye shine ainihin ya ce an Abdullahi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama a suratan najmi da biha Abdullahi dan Mas'udin ce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta suratun najmi sai yayi sujuda a cikin ta fama baqiya ahadun min alqaumi illa sajada ba wanda ya rage daga cikin mutanen sai da kowa ya sujuda fa akhadha rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin waɗannan tarin jama'a ya danko kaffan min hasa aw turabid ya danko ƙasa tafi guda ko kuma ai tsakuwa tafi guda ko ƙasa farafa'ahu ila wajhihi sai ya daga zuwa ga fuskar shi wa qala sai ya ce yakfini hadha wannan ya isar ne. falaqad ra'aituhu yace haƙiƙa na ga wannan mutum ba'du ba'du ina yan nahawu me yasa ba a ce ba'da ba aka ce ba'du kutila kafiran yace na gan shi daga bayan haka an kashe shi a matsayin kafiri sai ka je malamin ka nahawu ya sake maka review darasi akwai darasi ne sukutin da guda sunan shi kenan min qablu wa min ba'du a cikin nahawu. idan ya zo da jawabin shi ko da ainihin mashrutin shi kamar falaqad ra'aytuhu ba'da zalika to anan ba'da sai ta dauki wasalin da ya dace ta dauka amma in ya zo ba tare da wannan sharadin ba fa sai zama falaqad tuhu ba'du na gan shi daga baya an kashe shi kafiri amma haza ka ce na gan shi bayan haka to shine sai kai mata nasbatta da ta saba dauka Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a ana sujuda a cikin suratul najmi ko ba a yi ana yi babu sujudul mush babu sujudul muslimi mushrikina Imam al-Bukhari kenan mai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi idan ya karanto hadisi sai ya rinka bin hadisin kuma yana fitar maka da fa'idoji gaba-gaba a nan banda yana karantar da kai hadisin yana koya maka yadda malaman hadisi suke malaman hadisi sun fi kowa iya fiƙihu eh, domin su suna ɗauko fiƙihu ne daga tushen shi ma'ana yanzu da medical doctor consultant da mai maganin gargajiya wanne za ka fi samun siƙa da shi mai maganin gargajiya fan ka zo zai ce ya kake ji ka ce kaza ya kake ji kaza yanzu ne suka fara dan ƙarya yana dan latsa ka da wata kwamfuta ta ƙarya a ina je koya shekara nawa yana koya sai za a je a samu wata kwamfuta ta dubu ɗari biyu a dan sa ana lallatsa ka ana lallatsa ka ana lallatsa ka wa yana ce mishi dokta wani kuma kai shi kenan sai ka ce ka je wurin dokta wani <laughs> akwai academic crime a Najeriya wallahi academic crime wai mutum maganin gargajiya yake sai a ce mishi doctor kuma shi har ya karba kuma wai jama'a su rinka rubutawa wai mutum yana gyaran babur ana ce mishi injiniya kuma yana karbe mutum ya je kawai yana sai da magani a chemist ana ce mishi doctor nan ma yana karbe ka je ka samu inyamuri ya gama JSS2 ya faɗi jaraba an yi dropping din shi mai gidan shi zai buɗe mishi chemist sai ka ji duk mutanen anguwa suna cewa Dr. Onwosu ko sakandare bai gama ba ko jss bai gama ba ya ta dura tsofaffi mutanen ƙauye magunguna da allura har ana yanga yanzu ya yi bacci ba zai tashi ba kaga tsofaffi sun zauna suna ta gyangyaɗi gaban kemis din shi this is an academic crime <laughs> na fata an gane eh, imam al-bukhari kenan bayan ya kawo hadisi sai ta binka a hankali yana ta karantar da kai abubuwa a hankali a hankali yace babin da ke bayani akan sujudar musulmi ma'al mushriki na tare da mushrikai wal mushriku najasun rigiji gabci wannan babin di ya gama bayani mushriki najasa ne laisa lahu wudu'un ba shi da alwala balle ka ce kaga imam bukhari wata mas'ala yake so ya ce mushrikai na sujuda a cikin karatun qur'ani in ana yi eh to suna da alwala to kai musulmi dole sai a ce sai da alwala <laughs> saboda haka ko ba alwala za ka yi wannan sujuda tun da ba sallah ba ce ana zaune ne yanzu sai aka zo kawai wai za ƙuri alaihim alƙur'anu la yasjuduna sai ka faɗi kai sujuda bayan duk ka gama yin tusa kauni guda ba komai ina fata an gane ba komai Ya ce wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yasjudu ala wudu'in abdullahi dan umar na to to ina dan zuwa ina dan zuwa yace ku dan saurara wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yasjudu ala wudu'in a cikin nuskar nan wasu wata nuska ala ghairi wudu'in haka ne ko wannan ita ce a bar da tafi ainihin wato dacewa da wannan ainihin babin kuma in Allah so ita ce nuskar da take sahihiya mana abdullahi dan umar ya kasance na yin sujuda din ba tare da alwala ba amma bari ku ji ku saurara ku ji gashi sai ya ce a ku saurara mana ibn hajar ya warware mas'alar ya ce kazalil aksar mafi yawancin almajiran bukhari haka suka ruwaito cewa wa kana ibn umara yasjudu ala ghairi wudu'in wa fi riwayatil asili ko usaili a cikin riwayar usaili sai zo bi hasbi ghair aka share bi hasbi ghair din wal awwal aula ibn hajar yace amma riwayar farko ita tafi dacewa da babu ala ghairi wudu'in din sai ce faqad rawa ibn abi shayba al imam abubakar ibn abi shayba ya ruwaito a cikin al musannaf mujalladi na biyu shafi na sha hudu من طريق عبيد عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجد فيسجد وما يتوضأ haka ce abdullahi dan umar yana tafi akan abar hawan shi sai ainihin wato ya sakko daga kan abin hawan nashi sai a kwarara mai ruwa sai ya ainihin sha ko ya yi amfani da shi sai ya hau abar hawan ya ci gaba da karatun alkur'ani har in ya je sujuda kuma ya yi sujudar ba tare da ya yi alwala ba kaga kuma ga ruwan ya an kwarara mai ya sha ko ya wanke fuskar shi amma sai ya sujuda ba tare da alwala ba sai ce wa amma ma rawahu bai baihaqi bi isnadin sahihin an al عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فيجمع بينهما بأنه أراد Tahir طاهر الطهارة الكبرى to akwai wata magana mai yiwa ka je ka zaƙulo ta kace ta yi karo da wannan ibnu umar ya yi fatawa cewa kada wanda ya sake sujuda sai yana da tsarki sai ibnu hajar ya ce abinda ake nufi da tsarki anan babban tsarki shine kai ya sake sujuda yana da jaraba a jikin shi aw athani ala halati al-ikhtiyar wal awwal ala darura ko kuma yana nufin a halin da ya zama yana cikin zabi amma in halin tilas ne to babu laifi sai yayi ainihin wato a halin larura din wa qad i'tarada ibn battal ala hadhihi tarjama فقال إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على وجه الإبادة وإنما كان لما لما ألقى الشيطان إلى آخره إلى آخر كلامه قال وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب wani malami babban malami ne ran da za mu fara karatun nan sai da na zo da sharhin shi na bukhari al-imamu ibnu battal sharhin shi na bukhari mujalladi tara ne ba malike ne shi sai bai gamsu da wannan abin da imam bukhari ba ya ce idan har bukhari yana son ya kafa hujja da wannan magana ta ibn umar ne ya ce to shi ba te mishi ba ya ce abin da da imam bukhari yake so ya ce mushrikai ba su yi sujuda ba ai sun yi sujuda babu alwala ko bukhari yake so ya kafa hujja da wannan akan cewa to kenan ya halatta sai ta yo ai su mushrikai ba ibada suke ba sujuda sun yi ta ne dan me dan kara da yanayin da ya bullo kawai ko kun fahimta jama'a ma'ana musulmi ne ya zo yana wa'azi sun ga yayi sujuda su ma sai suka yi kawai dan haka musulmi shi ibada ne su ko ba ibada bane dan haka sai ibnu battalin yake son ya ce a karkashin wannan imam al-bukhari ba zai samu hujja a cikin wannan magana tashi ba sai ya ce to amma in kuma yana nufin da ya ce mushriki najasa ne sai ya ce to wannan hujja ta fi ma zama daidai mana duk yadda aka je dole ibnu battal ya hakura imam al-bukhari ya dace eh saboda duk da kasantuwar shi najasa amma yayi sujudar ko bai ba yayi sujuda ina fata an gani. sannan kamar yadda al'imamin shaukani yake faɗi a cikin littafin shi asailul jarrar da littafin shi ne la'autar ya ce kai irin wannan taro da annabi yake haɗawa tsakanin musulmi da mushirikai yaushe za ka iya cewa duk musulmin da ke wurin yana da alwala ba fa sallah aka tashi ba ba hawan idi aka tashi ba an zo an samu mutane ne suna zaune musulmi da mushrikai an karanta qur'ani dukkan su suka yi sujuda a tunaninka zai iya baka cewa duk musulmin da ke wurin yana da alwala to wata magana ni kuma da nake cewa ita ce a wannan lokacin da ake wannan magana ma ai ba a farlanta alwala ba don zaman makka ne alwala a ina ta zo a madina suratul ma'ida ba ita ce ta zo da alwala ba to me Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga a Madina ne dan haka maganar alwalan ma bata taso ba to abin da zaka ce a wannan lokacin ana yin sallah a zaman maka ana yin sallah ana yin sallah mana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah saboda haka gaskiyar lamari mazhabin bukhari wanda ya daidai da mazhabin da yawa daga malamai na cewa alwala ba sharaɗi ba ce game da ingancin sujudar tilawa alƙur'ani domin asalatan ita kanta alwalar ba sharaɗi ba ce game da ingancin karatun alƙur'ani ba a cewa karatunka bai yi ba ko karatunka ya nakasa saboda baka da alwala in ka yi alwala ba za a ce ka yi laifi amma a matsayinka na musulmi ka zauna kara karatun alkur'ani ko ka ɗauki alkur'ani cikakke izu sittin babu fassara babu tafsiri babu alwala ya halatta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to ibn hajar ya kawo wasu bayanai a ƙasa inda ya ce fa'idatu lam yuwafiq ibn umar ahadun ala jawazi sujudi bila wudu illa sha'abi أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند حسن أخرجه أيضا بسند بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء wannan mazhabin na ibnu umar jama'a an samu al'imamun sha'ab ya tafi a kan shi cewa ana iya yin sujuda ba tare da alwala ba ba fa sujudar sallah ba jama'a ku fahimce mu da kyau sujudar tilawa an samu ainihin wato cikin malamai alarramomi makaranta cikin tabi'ai malam abdurrahman as-sulami ya kasance kan karanta ayar sujuda ina fata an gane in ya karanta ainihin wato abin nan har ya kai ga yin sujuda din kuma ba tare da ainihin alwala ba ba kuma tare da fuskantar alƙibla ba kaji wata matsalar kuma ta biyu ta faru fuskantar alƙibla ma ba dole ba ne a wannan ainihin wato sujuda saboda ita fa ba sallah ba ce to shi addinin musulunci jama'a ana yin shi ne kamar yadda ya zo sallah ce aka sharɗanta cewa duk wanda zai ta fuskanci alƙibla sallah aka sharɗanta wanda zai yi ta yayi alwala ko yayi sallah amma wannan sujuda ta karatun alkur'ani ba a cewa za a karanta Kur'ani kalli gabas to in ka zo kana karatun nan duk inda kake kallon sujuda ta kama ba a cewa to muskuta ka kalli gabas a'a duk inda saiti ya kama kawai ka yi sujuda anan sai zama wa min haisu kharajta sai zama fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi ina fata an gane saboda haka ba sharadi bane in ka yi daidai kana da alwala ya yi daidai in ka yi daidai kana da kana saitin alƙibla ya yi daidai amma baka da alwala baka fuskanta alƙibla sai ka yi sujuda babu laifi a kan wannan ina fata an gane na'am eh shi kana mai sajada wa huwa ala على غير eh, ila إلى غير wa huwa yamshi yumi'u imaan mana yana tafiya ne yana karatun ainihin wato sajada in ta kama har yakan yi wa mutane sallama sallama ta gaisuwa assalamu alaikum ina fata an gane a halin bai da alwala a halin yana fuskanta wani wuri wanda ba kibla ba kuma tafiya ma yake eh a cikin nuskar ku kenan eh yace kaza في الأميرية والمخطوطات على الصواب thumma yasjudu badla thumma yusallimu eh wannan yana cewa ne a cikin wata nuska ya zo da ainihin wato haka a cikin nuska ta amiriya da kuma ta rubutun hannu din ce amma yana ganin kamar madadin sun summa sun dinan summa judu ne na fata an gane Allahu alam to Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan fa duk mun tattauna ne dangane da ainihin wato asarin Abdullahi dan Umar ko eh mala yace haddathana musaddad qala haddathana abdul waris qala haddathana ayyub an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallama sajada bin najm abdullahi dan abbasin Allah ya kara musu yarda yace lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sujuda da ya karanta suratun najmi wa sajada ma'ahu muslimuna wal mushrikuna wal wal insu da ya wannan sujuda duk musulmin da ke tare da shi da mushirikai da aljanu da mutane baki ɗayansu suka haɗu suka yi sujuda warawahu ibrahim ibn tahman an ayyuba ibrahim tahman ma ya ruwaito wannan ainihin daga ayyub ina fata an gane to abin da zaka ce dangane da wannan shine yanzu wannan yana tabbatar da na farko dai tukuna kaji mushrikai sun yi sujuda tare da musulmi ko kun fahimta sannan kaji cewa a cikin wannan hadisi Imam al-Bukhari ya tabbatar da cewa ai aljanu da mutane ma suka yi sujuda to nan ne sai mas'ala ta taso ce sai ce ka annabna abbasin استند في ذلك إلى إلى إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما مشافهة له وإما بواسطة ya aka yi ibnu abbas ya san an yi wannan sujuda kamar yadda muka faɗi a wannan lokacin shi dan mutsili ne in ma yana da rai ta ya aka yi don a lokacin a makka shi dan karami ne sai ce li annahu lam yahdhur al qissa li sigharihi saboda bai zo gurin ba saboda dan mutsili ne a lokacin kuma a lokacin ma yana karkashin baban shi ne baban shi kuma mushriki ne to ya aka yi sai ce wa aidan fa huwa min al umuri allati la yattali al insanu alaiha illa bi tawqifin wa a tajwizin ka annahu kushifa lahu an zalika ba'id li annahu lam yahdurha qata'an yanke dai ibnu abbasin an san bai zo wannan gurin ba to yace waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da babu yadda za a yi mutum ya san su yace a zahiri dai an ba shi labari ne yadda ka ji ya faɗa ko kuma da aka ba shi labari a dunkule shi kuma da ya zo sai farfasa labarin ya ƙara da cewa da musulmi da mushrikai da aljanu da mutane kaddara in yana wurin ya san mutane musulmi da mushirikai sun yi ya gane aljanu sun yi ne aka ce duk ana ganin waɗannan abubuwa ne da bayar da mutum zai san su sai an faɗa mishi a zahiri annabi sallallahu alaihi wa shi ya gaya mishi ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh ban gane ba ban gane ba eh a saboda yana san a jinsi yake tabowa duba a jinsin mutane da musulminsu da mushrikansu a addinance a jinsin halitta da mutane da aljanu so ko kun fahimci tambayar shi ma'ana cewar muta aljanu da mutane to ai cewar musulmi da mushrikai ai ya isar wa mutane ko a nan yana faɗin a addinance musulmi da mushrikai a tsarin halitta kuma aljanu da mutane ina fata an gane waɗannan hadisai jama'a duk suna tabbatar mana cewa akwai aljanu ko babu akwai aljanu to su aljanu halitta ce daga cikin halitta Allah madaukakin sarki waɗanda Allah madaukakin sarki ya halice su tun kan ya halicci mutane haka ƙur'ani yace ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu aljani an halice shi tun kafin a halicci adam daga harshen wuta aka halicce shi Naka aljanu su aka fara halitta akwai su sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa aljanu ɗin sun sha bamban daga mutane saboda yau an samu wasu kafirai ne a duniya waɗanda ke da'awar musulunci da sunan ƙungiyar ƙadiyaniya 'yan ahamadiyya ga sunan suna da masallaci a can saman yoruba street waɗannan mutane baƙaƙen kafirai ne zindiƙai waɗanda suka ce zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi ne ya kawo ƙarken zuwan annabawa ba suka ce akwai wani annabi a indiya mai suna ahmad gulam ko gulam ahmad da wannan malamai sun tabbatar da kafircinsu suna da'awar sun yi imani da ƙur'anin nan namu amma a haka kuma suna da nasu ƙur'ani shi ahmad din yana da nashi hadisan da yake faɗi to daga cikin aƙidojin sai suka ce babu wata halitta aljanu kawai duk inda aka ce aljani a ƙur'ani ana nufin mutane in ce musu to da Allah ya ce minal jinnati wan nasfa sai su ce takrari ne sai a ce kun tabbata gwarawa qur'ani baya takrari haka siddan ya maimaita abu haka siddan ya ce da mutane da mutane zai yi don haka aljanu wata halitta ce daban jama'a to asalin kun ji halitta aljanu kenan da me da bakin wuta an fahimta to waɗannan aljanu da gwargwadon yadda Allah ya so ya fitar da su hadisi da ya zo sahihi cikin bai haƙi jama'a akwai aljanun da suke asalin su iska ne aka haka aka halicce su don haka iska ne su amma suna iya rikida su zama abin da Allah ya nufi su zama in suka tashi zama ɗin yaya suke rikida malam abdullahi ashubli a cikin littafin shi mai suna akamul marjan fi ahkamil Jan ya ce malamai sun tattauna wasu suka ce wasu addu'o'i suke da su waɗanda da sun yi sai su rikida wasu malamai suka ce wani botin suke da shi wato wani ɗan wurin dannawa ne a jikinsu da sun danna sai su rikida duk waɗannan maganganun ba su da asali asalinsu kamar yadda ɗan adam yana zaune in ya so ya miƙe tsaye akwai addu'ar da sai ya yi zai miƙe akwai wani wuri da in ya danna sai ji ya miƙe dan adam yana tafiya a hankali in ya so ya kwashe a guje akwai wata giya da zai kara da ka fara haka za a ce to sanyi dama ya fara <laughs> ko kun fahimta jama'a saboda haka hakika aljanu da Allah ya halicce su a iska nau'i na farko in suka so su rikida suna so sukan rikida duk sanda suka so su kuma zama abin da Allah ya nufi su zama Qur'ani ya ba mu labari yadda ainihin aljani ya rikida a ranar badar ya shigo shiga irin ta mutane ta manyan sadaukai ya yaudari ƙuraishawa sai da aka je bakin daga yana ganin mala'iku su ba sa gani sai ya karce a guje ya ce inni ara ma la a inni akhafullah ce ina ganin abin da ba kwa gani ni ina jin tsoron Allah kaga ya gama kai su ya baro su don haka aljanu suna rikida to halitta na biyu su ne waɗanda asali su ba sa rikida Allah ya yi su tun asalinsu a karnuka ya yi su Allah ya yi su tun asalinsu a macizai ya yi su Allah ya yi su tun asalinsu a kunamu ko a tsaka don haka daga cikin nau'in da Allah yake halitta aljanu akwai aljanun da Allah yake halittar su a kusan dukkan nau'ukan halittun Allah har da mutane akwai wanda yake za a gan shi mutum ne fes a cikin halittar mutum amma aljani ne haka halittun da ke ruwa sai Allah ya halicci wata halitta a ruwa irin wannan halittar da take ruwa amma ita kuma a ruwa ɗin aljana ce ka je ka tambayi sarkin kogin garin ku zai baka labarin siddabarun abubuwan ruwa iri-iri haka duk wanda ya kware da harkar shiga kogi to kai kuma da ba dan abin nan ba ruwa baka karatun abin nan ko baka harka kogi ka je ka karanta littafin hayatul hayawanul kubra zaka ga wasu dabbobi da yawa a cikin ruwa su aljanu ne amma a ruwa din don haka irin su dabarun da aljanu namu na kan tudu suke yi haka su kuma suke yi a ruwa to sa'an nan idan ka gane wannan to sai ka gane wannan halitta da take ɓoyayya to Allah ne kawai zai iya magani tsakaninka da ita na haka kullum ka lazimci sunan Allah ka lazimci karatun alkur'ani ka lazimci duk wasu zikirori sannan kar ka taɓa fatan wata mu'amala ta haɗa ka da su domin mafi yawancinsu maƙiya ne tare da cewa akwai salihai kamar yadda ainihin Allah ya ba mu labari a bisa harshensu a cikin alkur'ani saboda haka waɗannan aljanu duk inda ake majalis suna zama duk inda majalisin karatu wurin wa'azi wurin karta wurin caca wurin kwallo duk wani abu da kasan mutane suna zuwa suna zuwa wannan hadisin ya mana ishara a haka mazauni ne na mushrikai da musulmi an zo za a yi sujuda mutane sun yi aljanu sun yi shi yasa za ka ga daga cikin ladubba da iyaye da kakanni suke koyarwa karkarin katsiwa saboda mai yiwa wani da ke zaune da kai a nan wurin kallon kwallo ko wurin kallon game ko aljani ne ya ce matsa ka ce ba za ka matsa ba malam ka matsa na biya kuɗi kai ba ka biya kuɗi ka ce a'a sai ture ka sai ka ture shi sai harare ka ya ce za mu haɗu sai ka je ka gama kallon silma sha ɗaya da rabi sai ka ji an taɓa maɗigarka sai ka ji ki ce to yanzu nan an zo yi magana <laughs> ko kun fahimta jama'a wallahi shi yasa akwai tarbiyya da iyaye suka koya mana waɗanda duk tarbiyya ce ta musulunci yanzu ana ganin kai ya waye an iya izala an iya boko an iya zamani an watsar da su amma kuskure ne a za a dubi abin da ya saba ne a watsar amma abin da bai saba ba a bi shi zaka ji an ce karkai kaza karkai kaza karka zauna dokin kofa sai mutane suna ganin camfi ne kar ka zauna dokin kofa a sunna ce ta hana saboda me saboda wurin zaman shedanu ne da ka zauna sai hankade ka idan almuru ta a tattara yara a tattara yara sai ka ji kada Allah yara ku yi wasan ku duk wannan superstitious belief mu yan boko ne kaza kaza kaza ba ruwan aljani da dan boko shi ma dan boko ne ina fata an gane kusan shekara ashirin wani yaro a muciya jama'a sun je sun dawo daga kogi ne fa ya ga maciji a mace sai ya ce shi kwa sai ya ci more macijin ya mutu fa amma sai ya ce sai ya more ya samu abu ya bubbuga ya ragargaza shi ya juya zai tafi fa sai kawai maciji sai ta yi sai biyo shi a guje can kuma sai ya ɓace macijin wannan labarin da nake baka ba wai abu bane a'a a lokacin ni aka kira ma in zo in duba yaran. ya samu matsala irin haka shikenan yana zaune an yi rasuwa gidansu an je eh, baban shi yana zaman karban makoki kawai sai wani tsoho sai ya zo sai ya ce sai ya kawo sule uku ya bayar ya zo ya tambayi uban uban ya ce bai da sule uku sai ya ce sai tsohon kawai ya haka ya irin tsaki haka sai ya ce za mu haɗu da kai shikenan kawai sai ya birkice sai rinka cewa gashi nan ana wa yana cewa tsohon nan yace gashi yana rikida yana zama maciji yaya aka yi can ya dawo cikin hankalin shi ya aka yi sai ya faɗa ya ga miciji ya yi kaza ya yi kaza shi kenan kafin wani lokaci ya shaƙe shi ya mutu wannan ya daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda zamu zo mu karanta shi a nan bukhari yana cikin littattafai na sunna insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa lokacin yakin ahzab wani saurayi eh, rana ta sai annabi ya ce to kai tunda ango ne kana da sabuwar amarya ka dan kewaya gida mana a ga amarya din da ya kewaya gida sai ya je yana zuwa sai ga ga amarya ta fito ma'ana amarya an yi sabon aure kuma ta fito kofar gida lafiya sai zara takobi zai sare ta sai ta ce saurara shiga ka ga abin da ya koro ni yana shiga sai ya game sai ya ga maciji ya taru ya tara kanshi ya buga kai haka ya fasa kai sai ya zara takobi sai ya sare shi yana sare shi mai ba da labarin hadisin ya ce ba a san waye riga wani mutuwa ba tsakanin shi da macijin in ka karanta binciken malamai sai su ce a zahiri wannan miciji aljani ne yana cikin gayyayyen uwan shi don haka shi wannan saurayi ya sa ya sare shi a lokacin da ya sare shi shi kuma yan uwan shi suka buge shi don haka sai aka yi cangaras a lokaci guda don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zuwa gaya mai ce to jama'a an yi bakin aljanu a garin nan sun zo saboda haka duk wanda ya ga maciji a cikin gidan shi ya izani. ka ce bawan Allah wannan na faɗi da hausa ne fa eh ka san bahaushe yana da ɗan ladabi irin nashi bawan Allah ka yi haƙuri kana cutar da mu ganinka da muke anan don haka ka yi haƙuri Allah ya baka lafiya Allah ya sauke ka lafiya irin kalmomin bahaushe ka tuba <laughs> to amma <laughs> annabi ya ce so uku za a yi haka kaga ma'ana in ka ganshi haka ba gudu za ka ba sai ka kwana a gidan ba matsala <laughs> <laughs> E, wata ran ma an ka sake ganin shi haka to ran na uku shine sai kai basmala ka kashe shi amma shi kwana a gidan ba lallai bane sai in zaka iya ta maza don hatta jawabin ma sai in kai namiji ne zaka iya in ba haka ba wani zai tsaya maciji na kallon shi yana kallon shi yana cewa bawan Allah ka tuna alƙawarin da kuka yi da annabi Nuhu ka tuna alƙawarin <laughs> haka haka yazo cikin littafin muqayatul insan wahid abdussalam bani ka tuna alƙawarin da kuka yi da annabi Nuhu dan annabi nuhu lokacin da yazo zai saka su a jirgin ruwa duk wani abu mai cutarwa sai ya ce kai alƙawari ba za ka sake cutar da mutane ba sai ya ce koyi annabin Allah sai a dauke shi a saka shi to shine sai a tuna mishi ka tuna alƙawarin da kuka yi to malamai suka ce in har aljani ne to zai ji wannan jawabin da kai dan haka baya neman fitina sai ya kau amma in har miciji ne hakika ba aljani ba to baya jin abin da ka ce don haka sai ga ya sake dawowa sai ka sake mai na uku to shine sai ka bismillah sai ka buge shi to duniyar aljanu jama'a wata irin duniya ce wadda yake yau kusan shekara goma sha biyar da ta wuce mun yi wa'azi a kai a nan jami'ar ahmadu bello muna buƙatar mu sake kiran jama'a mu sake musu wannan musamman a yanzu in aka tashi babu matsalar da aka fuskanta a baya ta cewa wasu na ƙaryatawa don yanzu kusan ba gidan da babu mai aljana a jika dan haka yanzu satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila yanzu duk wasu ayoyi da za a kawo ko hadisai na tabbatar da cewa aljani na shiga jika in aka zo lacca an wuce wannan karatun saboda kowa ya yarda jiki magayi kana zaune sai ka ji kana kwance karfe biyun dare matarka ta shaƙe ka da ƙyar uwarka za ta fasa kofa ta zo ta kwace ka ana ture ta kuma ta langabe in ta farfado lafiya ta ce a ita mafarki take a mafarki ne ta ga ta shaƙe ka duk shakurar da ka sha amma kaga a mafarki ne to kuma tunda a mafarki ne Allah bai zai kama ta da laifi ba <laughs> hmm. eh a'a ai ko bai shafe mu ba amma saboda yanayi yakan iya faruwa mu ma ya zama akwai bakin aljanna kuma so da dama duk wanda ya khabaranci ya bincike da hadisan suke da yadda rayuwar mu take abubuwa da dama waɗanda kake gani ko a cikin gida kaga tsaka ko kaga kadangare ko kaga kyanwa ko wani abu haka ya faɗo ba lalle ya zama abin da kake gani ba ya kamata mutane su fahimci waɗannan abubuwan shi yasa shari'a ta zo da ladabi akan ba komai ka gani za ka yi kururuwa a kashe shi ba tsaka mage sai ka ga bakuwar kyanwa kawai ta faɗo mewa kawai aljana ce yunwa take ji ta rasa me za ta ci sai ta ga zai fi sauƙi in ta rikida ta zama kyanwa za ka ji tausayinta ka ba ta abu ta ci tana ci sai ga ta fice kafin nan sai ka nemi ina ta yi ta ɓace ta ƙoshi duk suna yi <laughs> abin da ake so da kai musulmi in dai kai ba corrupt musulmi ba ne ka daina jin tsoron aljani don babu dalilin da za a ji tsoron aljani saboda halitta ne irin ka. to amma in kai ma kana da ɗan level na rashin gaskiya to sai ka ga abubuwan ka ne kana jin tsoro amma ba haka ba babu wani dalili ina fata an gane don aljani ya tabbata da wannan sifa kamar yadda bahaushe ke cewa kura ce ga tsoro ga ban tsoro a lokacin da kake ganin yana tsorata ka a lokacin nan kai ma fa yana shakkar cewa kar ya taso maka kai ma ashe namiji ne ka taso mishi shi yasa ya kamata ku gane haka shi yasa yana daga cikin manya-manyan fa'idoji da ibn al-qayyim ya faɗi cewa babu wanda zai iya wa mai ciwo ta aljani magani sai ya zama yana da dakakkiyar zuciya dan aljanin zaka iya daka mishi tsawa shi ma ya daka maka tsawa ya kwakwalo ido ta hanyar mara lafiya kai da gaggani ka san wannan ba idan mutum ba ne ko kuma ka gama yin ruƙuya ka kama hanya za ka tafi kana zuwa gangaren fadama sai ka ji an koɗa maka mari to kamata ana koɗa maka mari ka shiga surkukin nan ka lalubuwa ya mare ka ina fata an gane sai ga ya gudu goban ka dawo za ka yi rukuya sai ka ji ya ce ai jiya wato ba na mare ka wato ka biyo ni ko za mu sake haduwa sai ka ce mishi dan me ka gudu in kai namiji ne da kai marin ba sai ka tsaya ba to sai ga ya dan yi dariya ya gane kai ma namiji ne ma an kazo kana cewa to ranka ya dade al'amarin nan fa <laughs> sai an je an samu wanda ya sauke izo 60 madalla ya same ka kenan zai ga to dama kai baka shirya ba shine za ku ga so da dama wani sai je rukuya sai a zo a samu gawar shi da daddare ya faru da yawa ya faru da yawa shi yasa hakikanin al'amari ruqya jama'a ba abu ne mai sauki ba abu ne wanda yake yana da sauki shi karatu amma akwai ethics akwai ɗabi'u da al'adu da ya kamata ka siffantu da su shine kaga dai aljani ne ya zo yana fasikanci kana jin haushin shi a daidai lokacin da ya zo yana wannan fasikanci kana jin haushin shi kana ƙoƙarin ka kore shi ka kore shi ka yi nasara sai ya tasa ga gaba kwana uku ya ga kai kuma me kake yi yana nan sai ga a in dare za ka lallaba cikin fce ka sa court ka kawo wata hular sanyi ka ɗan lullube geminka da sajanka yana nan yana kallon ka bayan kwana kaɗan shi ma sai ya hau kanka duk waɗannan abubuwan muna faɗin su ne an khibratin ya faru mun gani wa tajriba so ba abu ne wanda wai za ka ga cewa ka je duk ka gama kora aljani daga baya kuma ka zo ka yi yadda kake so na barna ba ka duba da kyau ka gani duk mutumin da yake ganin kayi mai wani sharri ka raba shi da wani abu da yake jin daɗi shi ma baya neman ka da sharri to sai zama ka shirya tukuna kafin ka rinka neman mutane amma cewa suka yi man kana baituhu fi zujaja falayar min nasa bil hijara wanda di yake da gidan gilashi to kai rinka jifan mutane da dutse don aka rama abin ba zai kyau ba an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to na <clears throat> wa alaikum salam na na na a cikin goraye eh. Mm-hmm. na'am eh. Eh, za a iya samu mana wato ku daina cewa wai za a iya samu nan majalisin nan namu za ka iya rantsuwa da Allah duk mutane ne <laughs> muna karatun littafin ahkamul jana'iz lokacin amuciya ku je ba zan iya tuna kaset din ba tunda an yi kasa wajen 108 ne ko 100 da nawa ana cikin karatun kaset din wani yanayi ya kama muka yi wata rukuya sai muka datse aljanin aka dan bashi wahala haka sai zo yana tuba ya ce wallahi ni ma ɗalibin ka ne na ce ƙarya kake ya ce wallahi ko jiya da aka yi karatun a hakamul jana'iz ina nan hagu da kai bayan rediyon nan <laughs> a lokacin nan muke sa rediyo haka ana recording ya ce to nan haka yake zama nan hagu shi ne a wurin to <laughs> kaga kashe gari yaya sai kowa ya duba kasa ne da na zo na ce to jama'a kun ji sai kowa yana duba na ce to duba na kusa da kai ka shi ka taba ganin shi ya sha faruwa jama'a wallahi alazim ya sha faruwa a lokacin na iya tuna akwai wata aljana har tana ta na tana cewa kana duka na karka manta an ka tafi shagon ɗinkin ka sai sha ɗayan dare kake dawa kai kaɗai akan titin nan za mu haɗu da kai fa na ce Allah ya kai mu mu haɗu ɗin sai kuma te dariya shine dakewa za ka rinka yi matuƙar ka dogara ga Allah sannan kai ka san ba ka da wani corruption Allah zai tsaya maka amma matsalar shi ne kai mai laifi ne kuma ka je kana koran wani mai laifi akwai matsala ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am na'am a'a a take za a nema na farko gani na biyu a sake gani na uku haka ba wai a lokacin ne za a yi ɗaya biyu uku ba a'a an gan shi yau sai a yi isti'izanin shi bawan Allah kana tsoratar da mu don Allah kar mu sake ganin ka anan wani kana faɗa mishi sai ka ya ɗaga kai kana gama magana sai ka gaya ya sunkui da kai sa sai tafiya shi wani ma sai ka neme shi sai ka rasa Eh. Eh. Ah, an tabbatar da shi ya yau wato shikenan an tabbatar ya saru wani shikenan ya yi barna yanzu kaga ya halatta kenan ya zo ta'addanci ne ya zo ta'addanci ne an yi mai gargadin farko sai ya fito ya zo ya saru wani yanzu ba za a bar shi sai na biyu ba kuma ya halatta a hallaka shi kadai abin da za ka yi in ka zo duk abin da aka ce ka